اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan gonabban saboda girmanka Allah da darajar sunayenka da sibosinka madaukaka saboda babban sunan nan naka da in an kire ka da shi ka karba in an roƙe ka da shi ka bayar in an nemi gafara ka da shi ka gafarta Allah mun roƙe ka bayin gana ka da muke karanta sa Allah ka shirya mu da ka shirya su ya Allah ka shirya mu da ka shirya su ya Allah ka shirya mu da ka shirya su ka shirya iyalin mu da ka shirya iyalin su ya Allah ka shirya iyalin mu da ka shirya iyalin su Allah ka shirya ɗiyan mu kamar da ka shirya ɗiyan su Allah ka shirya zuriyar mu kamar da ka shirya zuriyar su ya Allah ka kare mu kama wanda ka kare su ya Allah ka tsare mu kama ka tsare su ya Allah ka kiyaye mu kama ka kiyaye su saboda girman ka Allah ka tausaya mana yadda ka tausaya musu sun kai karshe mai kyau Allah ka tausaya mana mu ma Allah ka samu yi karshe mai kyau ka ba su abubuwan duniya da jin dadin duniya da natsuwar duniya da kwanciyar hankalin duniya Allah mu roƙe ka yadda ka taimaka musu Allah mu roƙe ka ka taimaka mana Allah muna son son ka muna son addinin ka muna son manzonka muna son bayinka salihai Allah saboda son ga da muka yi musu Allah ka tosaya mana mu ma ka shirya mu ga abin da ka shirya su gare shi Allah ka tosaya mana Allah ka shirya mu ga abin da ka shirya su gare shi Allah ka kare mu da ka kare su Allah ka tsare mu da ka tsare su Allah dukkan gudunmawa wanda ka ba su na duniya da na lahira mun roƙe ka iri ne don rahamarka Allah saboda rahamarka ka tausaya mana abinda dukkan gani na sassaba musu rinjaya ce ta shedan Allah kai muna magani ne Allah kai mana magani ne Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana tsoronka da ibada ka da khalasi ka ba mu aljanna firdausil ala ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya makiya da mahasada na ɓoye da na bayyana duk kai mana maganinsu Allah kai mana maganinsu Allah kai mana maganinsu Allah ka tausaya mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu wa nas'aluka min khairi kulli ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن